Jihar Sokoto tana ɗaya daga cikin jihohin da suka tserewa tsara a faɗin Najeriya ganin yadda ta samu jajirtaccen gwamna wanda ya tasa ci gaban jihar a gaba. Yayin da Sakkwatawa ke darawa suna tsalle-tsallen murna da samun gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA. Sai ga shi Allah ya sake tarfawa garin su nono, inda gwamnan ya yi dogon nazari tare da zaƙulo shahararren shehin malamin addinin Musulunci. domin ciyar da jihar Sokoto gaba wato Sheikh Dr. Jabir Sani mai hulla. Gwamnan dai ya rantsar da 'yan majalisar zartarwarsa inda nan take aka damƙawa Sheikh Dr. Jabir Sani mai hulla ma'aikatar lamuran addini. Shi kuwa take yanki daga shigarsa ma'aikatar lamuran addini, shehin malamin ya samu kyakkyawar tarba daga ɗaukacin ma'aikatan wannan hukumar. Shehin malamin bai zo da niyyar zama ba, face ya tabbatar da ya sauke nauyin da Allah ya rataya masa, inda nan take ya garzaya babbar makabartar birnin Sokoto domin gani da jin halin da take ciki. Ma'aikatar lamarin addini a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Dr. Jabir Sani mai hulla ta samar da kayayyakin ayyuka a makabartar kama daga dukkanin abubuwan da za a yi amfani da su domin binne mamaci da kuma samar da magudanar ruwa a cikin wannan makabartar. bayan mun shiga ofis mun samu korafi daga masu kula da wannan makabartar cewa tana da matsaloli game yadda director community da kuma acting farms suka yi min bayani shine muka ga ya kamata mu zo da shi da ni da shi acting farmsec da kuma daraktoci da sauran ma'aikata na wannan ah, ma'aikata mu zo mu diba mu ga me ke faruwa wani irin korafi ne akwai dama tun farkon makabarta ita insha Allah rabbi an yi bata da hanya guda ta ruwa tun harkonta Allah ya taimaka cikin iko ne na samu kiran jama'a na cito jama'a musulmi komi sai Allah ya hakuri ai akai amma muna da bukatar da Allah jama'a su haɗa kai mu samu dama kamin hukuma ta shigo ta tabbi kayanta ko kuma dan yi kokari mu dan taimaka wasu ba Allah sun kawo bulo sun kawo ce sun kawo yashi an kai hanyar daga nan to hanyar nan kuma da an ka ƙetare ƙauyuka sun ka son ka kawo to ga abin da mutum bai gani ko an haɗa mai shi bai nafuwa da shi to sai zama to an ka hita batun abin to hita batun abin da an ka yi yau gobe gobe da makamata na tafiya har dai ma kai kasa to kuma ƙasan gan sai muna da gyabbunan sun kai gebe biyar amma kuma cikin makabarta cikin makabarta ne ai har can ƙetaren can ga katan ƙashin sabon ƙashin da aka fara eh so a dalilin haka na ce to abin da za a yi a bota nan tafiya ta kai wurin gebe can kuma akwai babban gebe can sai ta haɗe can duk inda an kawo inda ruwa kan injiniyoyi da suka zo sun ga haka kuma gani sun gani so abinda an bayani inda an ka kare wannan muna da korafin buƙatar a ce makabarta cin kame a shige ta ita a ce an samu dama an yi mata labor akwai jet wanda an kai na to ba mu da bukata yi saboda babu tsaro kaga hakukuwan da ka gani shi da kyau a ce an yi tsaye an yi tiyarin ɗansu an ɗebe su shina da kyau a ce muna da kyame hmm. wanda zama ka aiki shi kai tsaye kai tsaye abun gana faruwa kana iya turbuɗa mutum yau ko gobe hmm. cikin ikon Allah kamin wata guda ko biyu sai ka zo ka iso kabrin ya fada don yanzu haka muna da kaburka da dama waɗanda an faɗaɗi sabbi waɗanda ruwa sun ka kasuwa da waɗanda a itacen kwarai a basu da hmm. so lokacin da waccan gwamnati ta buɗe makabarta an yi muna alkawarin yi muna gidaje bakin makabarta don mu gan security ga gudun kuma an ce an yi din ko shiga sai zaman to babu ko miliyon da an kai ba ai ba so kuma wannan ƙari nan inda aka fakin ɗin motoci inda kun kai fakin ɗin motoci ko kawo zana'iza na shika fakin amma su ko wasu suna nan suna kowa za su gina wurin don nasu na so a dalilin haka ya kamata a ce mun yi korahin nan mun haɗa ma da girma kwamishina muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shi ba da iko da dama kuma shi kaddarci lalura ga da kun ka toyi Allah ya cika muku wannan manuhar Allah ya cika mu mai girma gwamna wannan manuhar da ya sa ku to ku bincika shi ya bayani gwargwadon hannu gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto fcna. E. ya sake damƙawa Sheikh Dr. Jabir Sani mai hula amanar raba abinci ga mabukata a ƙaramar hukumar mulkin Yabo yayin da ya nuna shi ɗan amana ne kuma mai jin tsoron Allah inda nan take ya shiga lungu da saƙo na ƙaramar hukumar mulkin Yabo domin tabbatar da abincin ya kai ga inda ake bukata. mai gima gwamna ya kira mu ya ba mu wannan amana ya ce mu ji tsoron Allah wajen raba ta kuma ga mun kira ku muna ba ku ji tsoron Allah sannan ku ba kyale ku za mu yi ku tafi ku kadai ba za mu bi ku za mu bi ku gaba gare mu za a wannan rabo amma duk da haka nan ku ji tsoron Allah ku tabbata cewa wannan rabon an yi shi akan adalci ya kai ma duk waɗanda ya kamata ya kai ma Daga dawowarsa daga karamar hukumar mulkin Yabo, sai abokan karatunsa na sakandare wato GTC Runjin Sambo suka shirya masa wata ƙwarya-ƙwaryar walima domin taya shi murna da nuna farin cikinsu a bisa wannan matsayin da ya samu. They said uh, they are not here to congratulate me but to advise me and pray for me. I beseech their prayers, continuous prayers and continuous support and continuous advice and I'm ready to accept it. and I'm ready to work for the development of Sokoto State, insha'Allah. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون هكذا Shehin Malamin ya sake garzayawa a ofishin gidauniyar Katar Charity da ke Abuja, inda suka tattauna muhimman abubuwa wanda suka shafi samar da masallatan juma'a a ƙauyuka, kula da 'yan gudun hijira, samar da famfunan ruwa a makarantun zaure da dai sauransu. Eh, ونرسل الطلب للمكتب ربما انا عندنا اصلا مؤتمر الاسبوع القادم طيب. ربما نناقش معهم هذا الامر يعني طيب. يفتحوا المجال للمتبرعين يتبرعوا لترميم المساجد طيب. تمام اماكن بناء المساجد الجديده يمكن عندما تكتب لنا تحدد لنا في فورمات كمان كمال في فورمات لتحديد الاماكن فممكن تحدد اماكن الاحتياج وترفع آه، الفورمات هذا للبناء او للبناء هذا للبناء للبناء, لكن الترميم يكون في الخطاب الان في اي نقاط نكتب آه، الطلب آه، نعم. تحدد لنا في آه، كما قلت لك مم. كل ما كل الاشياء التي تكلمت فيها هي في نطاق عملنا ف اكتب ونحن ان شاء الله معكم يدا وقلبا سكتوا يعني نحبها وهي تحبنا شكرا نحبكم جدا جدا جدا كيف التنسيق بالموعد الذي ياتي فيه الحاكم؟ نعم لاني كنت وددت انكم لو لو قلتم لنا لو أعطيتمونا مجالا تساعدوننا فيه فأقول لو فيأتي شاكرا نعم. لكم أيوة. قلت أقول له نعم. إيه، أعطونا كذا في مجال نعم. كذا سيعملوننا في مدة كذا حدود كذا فهذا سيشجعه فيأتي شاكرا ممكن إذا جاء شاكرا تزيده لأن شكرتم أزيد <laughs> يعني هذا هذا وزيره جاء هذا شيء قليل لكن لما جاء الهاكي يقول أكبر هذا الذي كان في المهم جيد لان هذه كلها فكرتي نعم. انا الذي اريد ان انسق معه لكن كلمته هو قال اذهب فنسق معهم مجيئي وكذا نكتب لنا كل هذه الاحتياجات ونرد عليك نعم صحيح. ان شاء الله أيوة. يعني رسميا أيوة. حتى يكون الوثائق أيوة، بيننا متبادله أمم. تمام ومن هنا ناتي الى الخطوه الثانيه هي ترتيب زياره الاكسلنسي لنا او للسفير او ما الى ذلك يعني ليس مشكله ان شاء الله او اليكم <laughs> باذن الله ان شاء الله باذن الله يا اهلا وسهلا نشكركم جدا وجزاكم الله خير وفرحنا بحسن الاستقبال ما شاء الله Sheikh Dr. Jabir Sani mai hulla bai gajiya ba inda ya sake garzayawa a ofishin jakadancin Saudiyya da ke Najeriya inda suka tattauna akan yadda za a horar da malaman Islamiyya da limaman Juma'a domin su ƙara ƙwarewa game da hanyoyin koyarwa na zamani. Haka zalika, ofishin jakadancin na Saudiyya sun shirya masa liyafar cin abinci tare da jinjina masa akan ayyukan nashi. bai tsaya a nan ba shehin malamin ya kuma sake garzayawa a ofishin jakadancin ƙasar masar da ke najeriya inda suka tattauna abubuwa da suka shafi lamuran addini a jihar sokoto haka zalika ma'aikatar lamuran addinin ta sake rarraba kayayyakin aikace-aikace ga makabartu daban-daban da ke faɗin birnin sokoto inda mai girma kwamishinan lamuran addini ya sake jagorantar raba waɗannan kayayyakin ga dukkanin makabartu da ke nan birnin Sokoto. A yau a wannan makabartar ta kurfi abubuwan da muka zo da su sun hada da kyame da baro na ɗibar yashi ko wani abu da ake bukata a kai zuwa ga kabari da kuma ramnu da shebur da lauje da diga da kwasa da manjagara eh, da gatari da adda da bokiti Ah, wa'in abubuwan za a kai su a makamantu a jihar sokoto ah, wa'in abubuwan da aka so a kawo nan makamantar sun kama naira dubu ɗari bakwai da talatin da bakwai amma dai kamar da kuka gani ga kaya nan masha allahu ajiye wa'in da yadda da su waɗanda an je a canzo don haka ah, muna kira ga masu kula da wannan makamantar da su yi aiki da wa'in kayan yadda ya kamata a kula duk wannan kokarin gwamnati ne na rage wahalhalu da ake sha a makabartu a 'yan watannin da suka wuce mun zo an sassare hakuruwa an yi feshi kuma an yi gota ta ruwa yanzu kuma ga kaya wanda za su haɗe makabartu duka guda ashirin da biyar a nan jihar sokoto. Haji muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi saka ma gwamna da mai ci alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi saka ma malam Jabir Sani mai hula da alkhairi. kwamishinoni da daraktoci da fansu-fansu duk waɗanda an nan tare da su da sauran jama'a musulmi Allah ka samu cikin ni'ima ta Allah da jin kaina Allah muna godiya ga irin hikimomi waɗanda Allah ya ba gwamna iko da damar sa hannu ne ciki Allah shi taimakai shi taimaki waɗanda a baya garai kuma shi ƙare shi daga dukkan cuta kowace iri da mu da su da jama'a musulmi kamar yadda honorable commissioner for transport ya taɓa gayyato ne a wannan makabartar da irin aikin gayya da mutane rayuwa suke da suke tattara su da suka ba da karfin jikinsu domin tallafa ma wannan makabarta kuma a wani lokacin da ya alkawarin cewa Allah ministry mu za su shigo da tallafi kuma za ta kawo tallafi na wasu kayan aiki a wannan makabarta yau ga ya allah ya kawo mu cewa mun zo da wasu kaya cikinsu akwai akwai ƙasa wadda za a rufe amfani da ita wajen aikin kabari za mu kawo titiwa guda hudu ga su sannan akwai kyame ga yanan ha pieces guda ɗari biyu akwai wilbaro na turawa ga su guda hudu akwai ramnu ga yanan an ajiye da guda ashirin akwai shebus guda biyar akwai lauje guda goma da wani kalan lauje daban shi ma guda goma wata lauje ashirin kenan akwai diga guda biyar akwai kwasa guda biyar akwai manjagara guda biyar akwai gatari guda uku akwai adda guda goma akwai bokiti guda goma daga mai gina godiya ga mai girma da shida ta yawa kawon ga taimako na makamanta saboda allah muna godiya allah saka mai da alheri a wannan makamantar ta arkilla za ku samu kamakunci kun samu ga kaya an kawo na tifa ta ayashi na aiki a ƙasa ta aikin kabari guda uku za ku samu kyame guda ɗari ga suna an kawo za ku samu baro na aiki shi ma guda uku ga yana a ƙasa za ku samu ramnu bandu ashirin shi ma ga yana a ƙasa akwai shebu guda biyar lauje guda ashirin akwai diga guda biyar akwai kwasa guda biyar akwai manjagara guda goma gatari guda uku adda guda goma da kuma bokiti guda goma a kiran mu wanda kimla da wannan makamata shi ne su yi amfani da kayan yadda ya kamata a lallaba da su kaya ne na jama'a wanda gwamnati ta kawo domin a tallafa ma jama'a sannan kuma insha Allah irin wa'annan abubuwan daga lokaci zuwa lokaci za mu dinga zagayowa mu ga abubuwan da ake bukata kuma ya kawo mana korafi gwargwadon hali za mu dage a yi abin da ya kamata Allah shi taimaka shi kare musu jagora shi tabbatar da alheri kuma shi saka musu da alheri Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya a baya dai hukumar hezba a iya cewa ta yi kwana a jihar Sokoto. To amma sai dai Sheikh Dr. Jabir Sani mai hulla ya aza tubalin farfado da ita tare da inganta ayyukanta a faɗin jihar Sokoto inda ya gana da shugabanninta. Da yawa daga jama'ar jihar sokoto wurare da yawa muna ganin rubutu a social media wasu wa'anda ake da taku da yawa suna kira mu suna yi muna magana cewa akwai ayyuka da ake yi wa'anda ana ganin sun saba kuma wannan ministry ya kamata ta kula da su kuma ya kamata ta kula da su ta gefen hisba abu na uku mai girma gwamna da kai ne shi ya ba da dama a yi wannan taron tarbiyyar al'umma na ɗaya daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya wajabta ga daukacin al'ummar musulmi wannan ne ya sa kwamishinan ya gana da shugabannin masu tallar magungunan gargajiya domin hana kalaman batsa inda aka shirya musu wani kware-kwaryar taron wayar da kai domin hana kalaman batsa a cikin kasuwanni unguwanni da dai sauransu kiran ku da muka yi da mun kira ku ne ba mu ce ah, ku daina sai da maganin gargajiya ko ku daina biyu ba a'a sana'a kuke sai da maganin gargajiya sana'a ce kuma wanda kuke da incin ku yi kuma ku yi lungu da samu ku sayar amma mun kira ku ne domin mu ce muku a daina batsa a daina faɗin kalmomi da suka samu addini da tarbiyya waɗannan mutane masu addini mutane masu dattako sun damu da irin waɗannan maganganu maganganu ne wanda suke lalata tarbiyya ne da gyara da za su wannan gaskiya muna maraba da wannan tsarin da aka yi kuma muna neman goyon bayan jami'an tsaro ga sunan muna neman goyon mu bisa ta ainihin jihar sokoto na ƙara rubi da dokoki da suke wannan muna neman goyon a kuma muna neman goyon bayan sannan kuma honorable commissioner akwai abu da idan an ka shiga cikin kasuwa inda aka sai da magungunan na gargajiya za ka ga hoto na tsiranci in ka zo kasuwa ka ga wanda aka cinta abin ba daɗi abin ya kazance insha Allah a shirye muke mu miƙa ga wannan ma'aikata da kuma ita kanta gwamnatin jihar Sokoto mu ba ta goyon baya da kwamitin mallamai da na masu wa'azi da sauran jama'a domin cewa mun yi kokari mun magance waɗannan matsaloli a su masu shugabanni wani maganin gargajiya sun sani akwai baki da ke tahowa waɗanda wasu a kan ran da awa suke tarewa nan suke zama nan suke kwana nan suke tallace tallace su waɗanda mafi yawan irin wannan batsa su ne ke ta amfani ka wannan initiative ne mai kyau kuma mu a hukumar tsaro da kariya al'umma ta ƙasa shirye muke mu ba da dukkan goyon baya da ake bukata insha Allah na ganin cewa an cimma nasara akan wannan gudumi na gwamnati akwai mutane waɗanda suke shigowa baki waɗanda ba ainihin da jihar Sokoto ba kai da jin wani kalami kai ka san ba kalamin ainihin tattal mutumin jihar Sokoto bane mutum na wanda ya hito da wani wuri don haka shi bai iya bambanta tarbiyya ta da tarbiyyar wancan ya kamata a ce kuna fastin ko da randa ba da cikin jihar Sokoto idan wani ba ko ya shigo ko da ba ne zai fara tallan magani ko kilo wannan kungiya ku tashi tsaye ku tsalkakar da wannan kungiya taku da kuma sana'a ku ba tare da kun yi haka nan ba ina gaya muku waɗanda ba su samu damar halartar nan ba ba za su iya bambantawa ba tsakaninku da waɗannan masu shigowa baki masu sai da maganin gargajiya. A ɓangaren malaman addini kuwa, gwamnatin jihar Sokoto ta farfado da biyan su allowance allowance domin ƙarfafa musu wajen yaɗa addinin Allah wanda Sheikh Dr. Jabir Sani mai hulla ya jagoranta a ma'aikatarsa. Na gina gwamna ya sa limamman masallatan Juma'a gaba ɗaya da a cikin garin Sokoto limamman masallatan Juma'a a kowane masallaci za a kai abinci shinkafa da gero da masara. Bangaren almajirai, kwamishinan ya zage dantse inda ya kai ziyarar bazata a makarantar almajiri da ke garin dangi domin ganin halin da ɗalibai suke ciki kuma ya sha alwashin magance matsalolinsu nan ba da daɗewa ba. Dole domin in diba yanayin da makaranta take ciki in diba wasu matsaloli da kuke fuskanta kuma mu tunanin samun musu mafita. na zo na iske kuna da matsalar ruwa sai kun fita waje kuke samun ruwa sannan kuma akwai matsalar wutar lantarki What other problem are you facing? Go ahead. Your toilet is small. So, so you want... <laughs> so, We need more toilets. We need more toilets. Inshallah, we will look into that. Inshallah. Inshallah za mu gyara. Za mu gyara. Za ku samu ruwa. Inshallah za ku daina fita waje neman ruwa. Za ku dinga samun ruwa cikin makaranta. kuma insha Allah za mu yi kokari mu yi tunani da za a samu ku sola ya kasance kuna da wuta na kuna da matsala a labi din ku babu babu inda ake akantar littattafai za mu tana tanadar muku za mu samu muku insha Allah Abin da nake so ku dinga wa gwamnati addu'a da mai girma gwamna za ku yi ku yi tawa mai girma gwamna addu'a da gwamnati addu'a Allah ya ba su sa'an mulki Allah ya ba aza su ga dubarar da ke amfani su duk wanda ya yi alkawalin zai yi ana addu'a ya daga hannu duk kuka yi karatu lokacin da kuke sallah da sauran su yi addu'a Allah ya kawo tsaro a jihar Sokoto za ku yi insha Allah Allah ya karba haka zalika kwamishinan lamuran addinin ya gudanar da wata ziyarar sada zumunci domin inganta alaƙa tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan lamuran addini inda ya ziyarci kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto da kuma kwamandan na civil defense wato kwamandan na jami'an tsaron farin kaya duk dai a nan jihar Sokoto. inda suka yi masa tarba tare da nuna jin daɗinsu da wannan ziyarar. our personal contributions. This is what we need the community to do before relying on government. I promise we are going to carpet the mosque. We are going to give you the carpet, inshallah. So as soon as you get to the level you need the carpet, you talk to us. wannan ziyara ce da muka shirya zuwa na farko police headquarter muka kai ma kwamishinan 'yan sanda ziyara sannan muka wuce wajen ah, 'yan civil defense inda police commissioner mun kai ziyara ne da zimma na farko a saba da juna tun da ana wa jama'a aiki ana wa jiha aiki na biyu mu kara ah, godi musu da kuma kara jan su da ayyukan da ake cewa a kyautata a kara kyautatawa Ana samar da tsaro da kuma kiyaye haƙƙin al'umma da jihar sokoto musulmi sannan kuma mu nemi haɗin kai da su wajen wasu lamura da suke tasowa babu jin daɗi matsalolin da suke tasowa na addini wata gingimu na masallaci wata gingimu na makaranta wata gingimu na kungiyoyin addini mu ji abu ya kai kotu yana bata mana suna a matsayin na musulmi da yawa muka ji an kira mu ga kes din kungiya kaza ta musulmi da kungiya kaza ta musulmi kasan wani wanda ba ma musulmi bane mai girma gwamnan jihar Sokoto ya baiwa ma'aikatan lamarin addini umarni da raba kayan abinci ga limaman masallatan Juma'a na ibaida kuma ladanansu a faɗin birnin Sokoto da kuma naira dubu ɗari ga kowane limami da kuma naira dubu hamsin hamsin ga na'ibai da kuma ladanai wanda mai girma kwamishinan lamuran addini ya jagoranci raba waɗannan kayayyakin wannan tallafin ne da mai girma gwamna ya umarni a baiwa limamai da na'ibansu da ladanai na cikin garin sokoto har masallaci 87 a yau za mu baiwa kowane limami a ah, buhun masara guda biyar da naira dubu ɗari za a baiwa kowane ladani buhun masara biyu da naira dubu hamsin za a baiwa kowane na'ibin liman buhun masara uku da kuma naira dubu hamsin wannan wani aiki ne na rage raɗaɗi ga limammai da ladanai da na'ibai alƙawarin mai girma gwamnati na ciyar da lamuran addinin musulunci gaba an kula da kokari da limamai da ladannai da na'ibai suke yi a wajen isar da kalmar allah da kawo tsaro da addu'o'i da suke wa jihar sokoto kuma aka fara da su in kuna tunawa a baya an raba irin wannan tallafi a kowace local government a kowace rumfa kuma jama'a sun samu wannan kuma na limammai ne manfa kawai shine a rage raɗaɗi ga limammai da ladannai da na'ibai gwamnati nuna musu ta kula da su ta sa halin da suke ciki kuma tana jin daɗi tana godiya ga lamarin da suke ku na masara da naira dubu hamsin mai girma gwamnati ya ce a baka a yi cefa ne insha Allah du uku nan na masara mai girma gwamna ya ce a baka da naira dubu hamsin limamin ka an bashi buhu biyar da naira dubu ɗari zaka wannan naka ne ba na ladan ba ne ladan za mu kira shi mu bashi na shi to ya yi kyau amin guda biyu da mai girma gwamna ya ce a baka da naira dubu hamsin ka yi ka yi cefa ne za ka an ba liban nashi an ba na ibi nan su wannan naka ne kai dai daga nan sai gida za mu sa kai masu gida sha <laughs> a yi kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suna gana ya aiko masarinku ya ce mu baka biyar da masara da mutum da ɗari kusurai tare da kudi naira dubu ɗari da su da ne ka maka amma ladanka da na'ibinka za su na nasu da babu na da kaɗai sai mu wannan gwamnati ta soft state ta yi fafutuka daga cewa ta ba da tallafi don rage raɗaɗi ga al'umma mutanen sokoto da kenan ba tare da kula da sha'anin fatin kaba inda kake ko kuma abin da ka yadda da shi malamai sun yi maganganu na alherin da wannan harzikin gwamna yake ci gaba don yanzu ya fara to ba abin da za mu yi illa mu yi mai addu'a da shi da baban shi maga takarda mai mishi addu'a ta musamman ba shakka ya aikata ayyuka na alheri ko kuma ya fara haɗa limammai a taimake su da abubuwa daban-daban waɗanda za su samun sauƙi ba shakka wannan ba ƙaramin tunani ba ne allah ya saka mishi da alheri sannan kwanan nan ma na ji ya nada kwamiti wanda zai kula da zagaye ga masallatai na a tuna a gamina na za a yi musu su wannan dai ba karamin aiki ne na alheri ba ba abin da an gare mu mu illa mu mishi addu'a Allah ya saka mishi da alheri game da wannan tallahi abin alheri da mai girma gwanna ya gabatar suwa gare mu limammai da ladanai da mataimakanmu hakika ko ba a ce mutum ya tashi tsaye ba ya yi godiya ko ya yi addu'a to yana yi don Allah yana cewa hal jaza'ul ihsan illa ihsan duk wanda ya kyautata to ba abin da za a yi mai illa a kyautata mai ba wani sakamako ga kyautatawa sai kyautatawa to gwanna ya kyautata Allah saka mai da alkhairi wannan alkhairi da ya bada ga jama'an musulmi Allah ya saka mai da alkhairi Duka-duka a nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman na wasu daga cikin ayyukan ma'aikatar lamuran addini ta jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Dr. Jabir Sani Mai Hulla. Sunana Yusuf Muhammad Girandare sai ku biyo mu a wani karo domin ganin yadda wannan ma'aikatar ke gudanar da